kansa wani tsohon karatu na shekara biyu ya ce da aka yi sai aka ɗauko sai aka nuna yanzu yake yin magana yana caccaka Profesa Ibrahim Magani. To alhamdulillah ya fito ya ce shi ba da Profesa yake yi ba. Ya ce ba da shi yake yin magana ba ya ƙara bayyana maukifinsa duk da ya nuna ya ɗan saba da Profesa a fatawan wanda kuma ka duba za ka ga ba saɓani ba ne wanda yake wato jazari. Saɓani ne wanda yake shakali saɓani ne sama-sama za ka ga kusan magana su tana haɗewa. To ala ya halin ko ya saba dai ya yi magana cikin internet. da sauransu akwai malamai irin waɗannan daga cikin ɓangarorin zala wanda sun yi magana sun bayyana ra'ayinsu to mu wannan hala mana ta ko baka yadda da magana ba saba mata amma saba akan yi. kar ka saba akan jahilci wannan shi ne abin da muke kira to yan uwa a wannan gaba mu insha Allah tabaraka ta'ala muna tare da manya-manyan malamai waɗanda insha Allah tabaraka ta'ala kowa zai dan tofa albarkacin bakin sa ne da ya kamata in zama za a yi na sati daya a yi wannan zaman ana tattaunawa a kansa ba komai ba maudu'i ne wanda an zauna na sati ɗaya ana tattaunawa a kansa ba za a yi maganganun malamai a kai ba wallahi maganganun malamai da yawa wanda suke karfafan wannan matafiyar kafin komai qur'ani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a jawo maka ayoyi waɗanda in an kalli magumunin su za su iya karfafan wannan abin da profesa Ibrahim Bakari ya faɗa amma dai kamar yadda muke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisi kafin magana manzo Allah Allah tabaraka ta'ala ya gaya mana dogon awam su kiyaye Allah ya ce allazina amanu tanibu kathiran min az-zann inna ba'd az-zann ism ya kamata mu nisanci yawan babu yadda za a yi mutum limamin kasa malami da yake ba da fatawa ya irin wannan magana sai ka fito ka ce ya halatta haka sannan manzo Allah yana faɗa yana cewa iyyakum wa zanna fa inna zanna aksabul hadis manzo Allah ya ce na hadin da yawan yin zato domin shi yawan yin zato shi ne wato mafi ƙaryen zance in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kamata a dinga nuna na wa mutane zato ba bayan an san ba abin da Professor bai Bakari yake nufi ba kenan Alƙur'ani yana gaya mana wala ta laisa laysa laka bihi ilm kar ka tsoma baki akan abin da baka da ilimi baka da karatu sunanka injiniya da a sunanka albajiri wani wanda ko jula ba baka iya yi to ka ja baki kai shiru ka bar waɗanda suke da ahalin su yi magana su yi magana akan waɗannan abubuwan da sauran maganganun manyan malamai suna nan wanda ya kamata mutane su fahimta akwai abin da ake kira bari ba ku wani misali ne da zafi da shi akwai maganar da za ta Profesa Ibrahim Magana da ya zauna yana wannan maganar da Allah ya so ta ya zauna yana wannan maganar sisan dan ya nuna cewa in mace ta shiga cikin halin matsatsi za ta iya koda za ta mutu za ta iya zina ne ko kuma a wani karatu yake yi maganar kawai arihi ne ya bujiro ne maganar ya bujiro ne maganar bai zama to su wato kalma ce wacce laisar masu katan bai zajiya ba a kawo ta dan akan ta ake magana ba a masu katan bai gaiya Arigin abu ne ne kawai ya shigo to irin waɗannan abubuwan sai aka samu su suka yi zahin maganar suka yanke alhamdulillah mun ga muku mun wasu da yawa daga cikin waɗanda ba su tare da yan dariƙa wasu yan izala wasu yan salafiyya da yawa daga cikin masu hankalin cikinsu. duk sun faɗi ra'ayoyinsu domin kuma haza ma na ka faɗi ra'ayinka in dai ka kai ka faɗa abin da zai baku mamaki mamaki har mutumin mu na garin nan an gane yayi shi ma ya faɗa ya saba wa profesa amma kuma wannan karin sai ya saba cikin hankali to labas in ka saba cikin hankali ba matsala mu ka muke su. ka saba cikin hankali ka kamar hujjojinka labas wannan kana da yanci amma kuma wanda zai fito ya yi ta magana da sauransu irin waɗannan abubuwa wanda mutane ba su da ilimi a kai ya kamata a ji tsoron Allah da aka Allah ya dace da mu a takaice ga malamai uku muna tare da su a dama na ina da nasurun min Allah wafa fathun kari kaga nasurun min Allah wa kari oh, qaribun bin <laughs> Allah ya sa sannan yana da jundun min junudin lahi sannan in abu ya tike kana neman kasan kuwa ina jin da la hukul zalimu sannan kuma akwai kana tambayar mutu wannan maganar da profesa yi ashe sai ku ba ku muna da kula tura rana ku in kuntu kowa insha Allah tabaraka wa ta'ala muna nan kunta da kowa zai gaya mana albarkacin bakinsa wanda zai zama to yau shine da mamuni kun san muna wani irin yaki yakin da muke yi mun musu tare sab amma ba mu da jahilai malaman su muke so su yi magana sai mu mu maka wasu maganganu irin wannan a cikin littafin gidanka sai mu gaya maka malaman ka suna kai barka gani amma yanzu wannan shi sunan wannan majalisar dubon ba kusan mu mun fara fada yi mun kai shi kai to yau za a yi zaman farko to insha Allah daga zaman farko kuma za mu zara ido za yi haka za mu yi kim magani gani ina masu dogayen gemu suke mu za su daga mana kai sun daga kai kuma sai mu ga yadda za mu yi da kanmu na da kokara insha Allah tabaraka ta'ala wanda zan fara gabatarwa shine shu Muhammadu Nasir ba da son mamaya shiri mana so insha Allah za mu gabatar da shi Muhammadu Nasir insha Allah idan mun gabatar da shi Muhammadu Nasir in yayi a takaice bismillah tabaraka ta'ala zan gabatar da ɗaya daga cikin jaruman nan guda biyu sannan kuma kun san ni ne ta ni ne da kuɗi ne da ɗinki abubuwan da suke tsakani da ɗan gurin da mutum ya hau ba sai ta yi ƙasa, ko kuma na ji kayi sanyi sai ba allura ta tashi ba alama bismillah a insha Allah zan yi zan haɗe a wannan ba ba ba haƙin ka bane ina da ni ne wannan zama na shi na أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوالد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حتى قدره وبالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القائل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وبعد masoya ne Muhammadu manya-manyan jagorori makararin walanmu shekaru Musa kuma ra'isul jalsa da yau wanda yanzu ya gabatar da muhadara na budewa wanda ya mata suna da duban ba wato zakin faida Sheikh Abdul Fathi Asani a tijani wanda kuma a tare da ni akwai digital imam Jundub bin Junubillahi Sheikh Junaidu Abubakar Sadiq ga kuma a Sheikh Hujjatul Islam Sheikh Burhanuddin maulana Sheikh da malam goje da manya-manyan malamai wanda suka haɗu da dandazon matasa wanda bai san ambaci kowa da kowa ba musamman malamai da ke kallon su ta ƙasa sama duka yana ma kowa sallama irin ta da musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alal hakika wannan taro a wannan rana zama ne yana daga cikin muhadara mai daɗi daga cikin muhadaran da muke so duk zaman da za a yi wanda za a ce za a gwangwaje abin da ya shafi ilimi to wannan ɗaliban ilimi su ya kamata su yi maraba da wannan zama wannan ya sa tun ranar asaf ba mu samu wanda suka cancanta su tattauna wannan matsalar ba da yawa kawai yan shigo ne kowa da abin da yake so ya faɗa irin maganar bakin teburin mai shayi idan mutum ya faɗa an kace a ina ne ce ni ma haka da janci wani abu sai ka ji kunya malami ne amma ka kankanuwar matsala wacce take a addini min al ma'ruf fi dini bid darura kaga amma ya jahilce ta bai san wannan ne al'amarin ba al'amarin da ya kai ga malamai suna cewa walamma ra'aytu al-jahl fi an-nas fashiyan تجاهلت حتى قيل أني جاهل وعجبا كم يدعي الفضل ناقص وعصفا كم يدعي النقص فاضل wato abin mamaki wai ya ce lokacin da daga jahilci ya yaru a cikin birni kowa jahili sai kaɗan ne masu karatu sai ce ni aka ce min ka sani sai ce ni ma jahili domin idan kowa ya zamo jahili kai kace kai ka sani to kuma annasu ko kuma almaru aduwwul lima jahila duk wani jahili na gaba da malami wannan yasa nake cewa abun mamaki wala mufrad ibrahim bakari hafizahullah wa ra'ahu wato kullum sai dai yi haƙuri da shi da ire-irensa malamai duk dai su haƙuri na irin cutarwa da izaya da jahilai suke yi yadda za da gane cewa jahilci ne yake da wannan illar ba matsala bace ba ta aƙida wannan ba matsala bace ta wai izala da riga shi'a ba matsala bace ta rarrabuwa na gida matsala ce fikihiyya matsala ce ta fannin ilimi da sanin addini da bayani wanda malamai ɗururuwa sun yi kafin shi da shekaru da dama wannan yana nan mudawwani a cikin littattafai amma saboda shi jahili a duk lokacin da ya ga abin da bai sani ba to kansa kumbura yake ya rasa yadda zai yi sai ya ga yana neman kawai faɗa abin da bai sani ba lallai a duk lokacin da aka ce da wanda ya sani kai sai ga jahili na yin faɗa da wanda ya sani a duk lokacin da aka ce jahilai za su saka baki a harkar ilimi to za a samu matsala shi yasa Allah ya faɗa cewa lallai fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun a tambayi wanda suka sani idan ba sani ba Allah yana gaya mana wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula ubangiji yana gaya mana cewa lallai kada ka bibi abin da baka da sani akai lokacin da ka ji abin da baka sani ba bibiya ma ba a so ka yi ka wuce shi tunda kai ba fannin ka bane wannan ne ya muka ga adalci na malamai daban-daban wanda muna ganin karfin sabani tsakanin wanda ana kyautata zaton cewa ba za su ba amma sai suka yarince saboda ilimi ya kai ga yi wannan misali kamar yadda aka kawo doktor Ahmad Abubakar Gumi wanda farko an yada wasu maganganu a kansa wanda zaka ga maganganu ne kamar na zafi ashe ma bayi ma kasar baya ma Najeriya bai kai awa ma a yau ya dawo Najeriya balle ma a yi madarsa amma ran ɗauko wani waje an yanke an hafta an sake an ce ai yayi mummunar raddi yana ce wannan jahili ne wannan kaza ne amma alhamdulillah malamai a fannin wahabiyya da fanni daban-daban duk wanda yake malami ne mai ido da zai haska da zuci ya yi adalci gwargwadon abin da yi wannan kuma shi abin da muke fatan al'ummar musulmi su kasance a kai duk matsalar da ka fahimci akwai daidai to kai kokari kai bayani kar ka ci kunyan wai wani ya ce wai kayi muwafaka da wani zamanin da ake zamani da yin adalci kuma da wannan adalci da shi za a yi shugabanci da ilimi Allah ya taimake mu to a gurguje abin da nake so na yi bayani kamar yadda aka ji sunan taron mu yau shine warware shubhar da ake yadawa game da wannan kusance wanda prof a akan mas'ala ta zina wannan mas'ala ce wacce take da girma ba iya zina bane mas'ala ce usuliyya mas'ala ne wanda ake tattauna ilimi na hadisi a cikin littafi na muwabba malik wanda mun san muwabba littafi ne na malamai ba na ɗalibai ba mutum zai yi nisan karatu al-imam malik bin anas ya rubuta waɗannan sai da ya shekaru yana tantance wadda kullum ya zo ya tsince kullum ya zo ya tsince wannan hadisin ce bai kamata da zamani wannan hadisin a hankali har sai da ya tsince abin da ya tsince shi yasa yau suna littafin muwaffa wanda littafin waɗannan madogara ne na dukkanin ilimi musamman ilimi na fito wannan ne sai ta kai ga cewa an zo ana jawabi ne wa ɗalibai ba ma fatawa ba ne wanda da yawa idan ce fata wanda prof ya bayar kaza ne abin kunya wanda ya ce fatawa ma ba fatawa ba ce idan ka baka ce wannan fatawan an yi kuskure ita fatawa tambaya ake a bada amsa wanda shi kuma wannan abin da yake karantarwa ne shi ta'alim ne ta'alim kuma ana yi ne wa ɗalibai a ka'ida yanzu mun buɗe ajin nan muna karanta littattafai a ce muna karanta littafi kaza littafi kaza misali in buga a ce shafi na karanta shama'il na shama'il na imam tirmidhi na karanta hikam na ibn Abdullah sakandari ya shi burhadin na karanta rasail na Maulana Mushir Ibrahim na karanta diwani na karanta kaza ya shi Abdul fati na karanta da abin da shafi bulugul maram da abin da shafi lahu nan jalsa mun saba karantar da littafin nan na rasul malam na littafin nujumul huda an afkarna na Imam Nawawi sai kawai sai rana ɗaya ka zo sai ka same mu a tsakiyar littafi bayanin da muka yi da wanda ya bi mutum farko da wanda ya yi zuwa Allah bai tausaye da wadaya sai ba hal yastawi alladhina ya'lamuna alladhina la ya'lamun wani ne fa an yanki wani waje ne sakan biyu ko minti uku kawai sai ka dace wai an ba da fatawa an halatta wa mata su je su yi zina wannan kaga asalin rashin imani ne yuharrifuna kalima amma wali yuharrifuna kalima min ba ba'di mawali Ya za ka samu magana ga yanda yake ka sani sai ka juya maganar kawai idan kai kana son mutumin makiyinka ne sai ka hukunta shi da fahimtar ka wanda a hankalinka yau a ce maka ga wani musulmi ya halatta zina abin ka yada ne ko abin ka boye ne abin ka boye ne inda kana kishin musulunci amma kuma ka san abin da ake magana yaya zan yi ko ta rinka ka sai na kai abokin tattaunawa na kasa to in mai ƙarya wannan rashin imani ya yawaita wanda ya sa wannan ya zama wajibcin makaranta wannan al'amari amma ban da haka zage-zagen mai zagi furan magarba ba zai dame shi ba domin وهل يكشي يوم للا كبر السبب للا كبر السبب دباها لمقلول الكلاب الدريرة تو وتا تنا تبيع سما سيكري ba كتونا وو yau بهي بهي وجزي هري بادي دا تماجي sannan duk iya zagin ka iya abin da za ka yi kai a kofar gidan lallai ka kasa wani ka kuna kace sun na kalawa kuna ma ta san gidan ne babban sani saka zagin ba zai ba amma abin da ya sa muka sana mu tattauna domin warware wannan shubhar da ake haɗawa domin kuma samo al'umma da isa musu da hakikanin menene abin da ake magana a gurguje kasancewar kar ina tsakiyar karatu a kimin adalci a nuna lokaci wannan magana na farko yan uwa abin da nake so mu isar wa duniya na farko ba fa tambayansa aka yi yake ba da fatawa akan hukuncin cewa mata an halatta wa mace in ki shiga kin kaza ki je ki kaza ba haka ba na farko ke. abu na biyu bayanin da fice na cewa ba ya zauna bane a salatan domin maudu'i da ke tattaunawa akan zina ko halatta wa mata zina ko darura harira in ta zo wa mata akan zina ba haka bane abu na uku babi ne aka zo ana karanta ta'alim abin da ya shafi ilimi ake tattauna shi sai ya shigo ga halin da kasar ku take ciki sai yake sifanta irin yanayin da kasa take ciki ya ce ya kai ga a musulunci akwai babin da idan har darura ta kama mutum abubuwan da zai yi wani abu ma ba zan iya faɗa ba wani abu ma mene ba zan iya faɗa ba mu da muke karatu a karatun zauri akwai babin da zaka ga yadda ake bayani akan mutum ya shiga wani hali na zai mutu gawa guda biyu sun rage ko shi da ɗan sun rage gawa ne guda biyu ka san rashin karatun in kai dalibi ne in kai dalibi ne ka san rashin karatun amma ba za ka zarga wa jahili ba don kai ya faki amma sai ya ce amma mafi saukin abin da nan fara ya kai ga cewa idan mace ta zauna yunwan ya yi yawa ta kai ga a ce yau kina kwance za ki mutu tsarin yunwa kin rasa me za ki ci ya ce a wannan lokacin ya halatta mace ta afka na zina domin ta samu abin da za ta ci wannan kalmar ita ce ake ɗauka ake yaɗa ta ake juya ta ake mulmula ta ake zobe ta kamar minti wani ya ɗauko ya ce kaya ni ma na halatta ku je ku yi abu su billahi wani ya ce halatta a jahili wani shi ma ya bakwai tun tunda malamai sun halatta sani bari halatta ba haka da wani suna isi biyo ilimi wanda wannan a'udhu billahi kul billahi wa ayati la ta'tazir wallahi wannan babban abu ne amma abin da nake so wannan maganar kamar yadda na yi bayani a tsarin musulunci akwai babubuka a fanni na addini wanda dukkanin su an ɗauko su daga alƙur'ani daga maganganun manzan Allah daga farko Allah subhanahu wata'ala ake gaddabarwa akan komai Allah ya gaya mana la ikraha fi dini ko kad tabayyana rushd min al-gayb musulunci babu tilas babu tilas dukkanin abin da yake bayyana na alkhairi ya bayyana duk abin da yake na cutarwa shi ma wannan ya bayyana Allah ya bayanin hanyar shari'a ya yi bayanin hanya wanda yake ba na shari'a ba to Allah subhanahu wataala ya ga mana cikin Qur'ani innama harrama alaykum almaytatu almaytata waddama wala mal khinziri wa ma uhilla bihi ghayra Allah wa man ittara ghayra baghin wala 'adin Allah ya fala innama harrama alaykum almaytata Allah ya haramta muku mushi. bayan Allah ya ce mushi sai ce wa dama ya haramta muku jini wal hamal khinzir ya haramta muku mene cin naman alai amma da Allah ya kawo dukkan abin da haramta sai Allah ya ce faman faman qurra ghayra bagin wala adil duk wanda ya zanto ya shiga cikin mummunan matsi amma ghaira bagin ba matsi bane ya shiga na ganganci ya kirkira wa kansa condition din da ce na shiga damuwa bari in sha giya na shiga damuwa bari in ci nama alade na shiga damuwa bari in kaza fala isma alaihi Allah ya ce babu wata laifi a kansa za ka iya kutsa kan abin da ke an haramta matukan akwai darura wanda ta halatta wanda a cikin suratul al'ami Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa wa ma lakum alla takulu mimma dhikra rasulullahi kar ku ci wani abu sai wanda aka kira sunan Allah duk akwai bayanin malamai a wannan karkashin wannan ayan da yawa wanda wasu sun yi maganganu da yawa Allah ya ce wa qad fassala lakum Allah ya muku bayanin ma harrama alaikum duk abin da ke haram Allah muku bayani sai Allah ce illa matkurirtum ilaihi sai abin da ya zanto to wannan abin zai tashi a hukuncin wannan na haramcin zai zama hukunci na mubashi ya zama to ubangiji ya halatta mu daga cikin wannan halaccin za ku kamar kalman kafirci hadisin Ammar ibn Yasir wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayani din nan wanda karshen ta Ammar ibn Yasir ya kai ga cewa ba so ɗaya ba a kama shi a kama shi har laban da kansa ya zo gaban manzo Allah ya ce ya rasulullahi ka ji ka ji yau fa an mun kaza na zage ka manzon Allah ya ce kai fa tajidu kalbaka yanzu ya kake jin zuciyarka zagin da kamun din kana jin shi na yau ya ce wallahi annabi ina jin zuciya na cike da imani manzo Allah ya ce in sun sake kama ka kaga zaka shawo ya ka zage ni da zina da zagin manzon Allah ne ka muni zaki ba babu shubha zagin da babu shubha amma ya yarda manzon Allah ya ce in dai ka shiga wannan matsin ka yi shi sannan a musulunci shan giya haramun ne amma malamai sun tabbatar da za ka zauna yanzu ka ji ka shaƙe amma a nan arsarwa sai giya to ka karɓa ka kwada dan dan ka sake wuyanka kuma in ka sha ka dawo normal ya halatta sannan a musulunci an halatta wa mutum yunwa ya yi tsanani ka ɗauki mushe ka ci dama a rage ka ci har kai guzuri sai ka samu nama ka sai a musulunci an halatta wa mutum yanzu kai a cire mahalaccin matan mu nawa kuke tura su asibiti tsarara suke zama a cikin ganin asibiti kirista musulmi suna shiga mace da namiji suna shiga ba maharamansu sosai ya mata operation suna yi ba suna yi wannan larura ne ko kuma halal ne wannan da ke baka san matar ta mutu dan baka nemi aya ko hadisi ba dan ba ka ji wani waya kan kala aka ke cewa wai wai wai an kama mata wai wai wai ta mutu wannan wannan wannan zuwa to abin da zan ga muku idan muka koma wannan magana yau wannan magana ni na so kan tattauna shi a gurguje na san da abu a yi wankin wankin wankin ƙarya abin da yasa nake so mu sani cewa a musulunci akwai babi na ad-daruratu tubihul mahdurat akwai babi na ikrahi a wannan babi ne na usulul fiqh wanda wasu malamai na san sun rigaye da bayani akai ba za mu tashi a matsayin tattauna mu koma usulul fiqh ba duk abin da ya zo daga ikrahi tilastawa Maza Allah ya faɗa cewa an ɗauke wa al'umma na abu guda uku kuskure da abin da ya zama kuskure da abin da ya zama mantuwa da abin da ya zama an tilasta mutum wannan abin tilas kuma tilas ba yana nufin wai a shaƙe ka bane kamar yadda wasu in an zaɓi ne sai ana nufin cewa a yi wa mace da ƙarfi wannan sunan shi ba tilas ba sunan shi sunan shi ne na fyaɗe fyaɗe sunan shi ba al-ikrah ba sunan shi ne al-iktisab fyaɗe ba shi ne kadai ikirahi ba ikirahi in ya zamto an tsare ka a toshe ka a daki a ce sai ka kafin ta tukunna ka fito ka kwana ne ka ga yunwa ya sumar da kai na biyu ka ga ka fara ganin wuce wuce don ka fara jan maganganu na hudu ka fito ka ce to me kuke bukata ne kuma haka ba tun da ka taba bai imanin ka sai ka ce to shi kenan abinda da kuke so na yi faɗa mu je ka faɗa in ka dogara ka yi ne. kai in baka yi ma Allah ya bi maka illa man ukriha wa qalbuhu mutma'inna bil iman Allah ya yafe maka nasin alqur'ani malaman musulunci yan uwa ba wai professor bane kana ce wannan ai ka zo ne kana ta kawo dalili kawo magabaci ba fa professor bane ba kare fada ba prof bane a yana da alfafan malamai kuma babu wani malami da ya fito yayi mu'aradan abin da zalunci irin yadda ake a wannan zamani abin da abin da gangama ya ce wai an halatta zina wata zina haramun wala ta kan zina amma wannan ba kai ne ka kutsa kanka ba Allah ne ya jero maka abin da dole sai ka kai ga hannunka kai kake kaddara ko Allah ne ke kaddara wa zai kaddara wa kansa jin wanda har sai ta kai ga yana neman rayuwar da zai zai motsa fashi to abin da yake akwai idan mun dauko attaj wal iklim wanda babban malamin nan ya dauko shi ba maganar daga imamu Sufyan imamu Sufyan din nan sai almajirin al-Imam Malik yau ku duba sama da shekara dubu da kusan ɗari biyu wannan maganar tana nan almajin al'imam malik ya faɗa a cikin littafinsa yana faɗi an ɗauko daga bakinsa yana faɗi yana cewa wa amma almar'atu takafu ala nafsi alhalaka min al macen ta take jin tsoron ta halaka saboda zunzurutun yunwa ya narka mata ciki wala ta man yasuddu maka. ba ta samu wanda zai toshe mata wannan halaka ɗin ba wannan yunwar. wanda ya kai cewa idan an ci azabahu ana nufin allahbatul akhira qabla al-maut mutum ya kai yana ganin wujudu kawai ne mutum a wannan lokacin tana cin wannan halin illa liman manyan min haddina ta rasa yadda za ta yi sai wanda zai neme ta da izini ne kawai ta samu ya taimake ta tana wajen sai ce in kin yadda zan baki abinci amma ga sharadi in kin yadda ga abinci amma Ba ga sharadi fa innahu yasuqu laha dhalik wannan al'amarin da ya nema na sunan ya halatta ta yi suna domin ta rayu lil khawfi ala nafsiha sai tana tsoron ta mutu wa yashiru halaha halal mukrahi bi tahwif al-qatl ya ce ɗaya take da wanda aka sa mai kuka a wuya ana jiran yi wani hukunci sai ya zartar da hukunci in an zo za a ce ba hukuncinsa ba ne tilasta shi aka yi tana ƙarƙashin almakura ba iya shi ba ne idan mun ɗauko littafin nan na imamu da suki al'allama shamsuddin muhammad arafa da suki a cikin tarinsa hashiyat da suki ala sharhi kabir na abin barkat sai ahmad dirdir wanda ya yi mata sharhi shi a hashiyar da ya yi ya zo daidai wannan ya yi magana da wannan fadi ya hallala magana wanda kuma wannan magana suna nan a daure da hadisi ba iya maganar malami ba akwai hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa da yazo yana magana akan wanda aka bar bace yayi sukan bace sai aka tilasta ka misali kun yi nema da wani wanda ya fika karfi ko wani wanda ya ga iyalinka amma ya fika kawai sai ya zo ya daure ka a wani waje sai ya ce ka saki mata an baka ba kuma ya kashe ka ko wani hukunci mai tsanani ko wajen aiki za a kore ka ko na wanda kuma wannan lahaza ce wacce kai bayan da ka iya za ka iya ka rubuta shi da kanka a baya a kai kuma ka zo ka ce ga dalili tilasta ka a kai ko ba za ka karɓi hukuncin ba ba za ka karɓi hukuncin ba sai tilasta ka a kai ko shi ka na wuri to he da yake kawo sai ya cewa har yake ka cewa macen da take cikin wahala sai ya ce fa ya juzu da hazzina wanda ta shiga ba ana magana wai kina cikin wahala na rasa abincin yau dan saboda a'a mutum yana ganin mutuwa marara to ya halatta ta yi zina domin ta karɓa kuɗin ta ci abincin da za ta rayu a wannan wajen amma sai ke cewa ai ne san jira ba domin ta hana kanta mutuwa na wannan lokacin sai ce wa kana al'aula an yahdifa qawluhu lidhalika yace abinda nake gani al-imam ad ba sai ya ce wai ya juzu da hali zalika ba a'a ba wai ya halatta mata na iya wannan lokacin ta motsi ta yi motsi da rai bane ba wannan bane ya ce abin da ya kamata ya ce fa ya juzu la hazzina bi ma yashbiha ya halatta ta yi zinan ta yadda har sai ta kushi wannan ba babban malami ne yake magana ba magana furan bane kafin shi wannan magana wani ma jahili ya ci matsala ne ai to kun gani littafin da riga ne ai na kasa wannan littafin da riga aka wannan ana magana addini ba kamar san albani ake ba har a yi tashin kyama an baka littafi aka ce je ka nemo wala sai da tashin kyama ya ce to a bani da wasu lokuta lokutan nan an bara ba za ka nemo ba ya ce la bi ma ya sun tura maka hafaka ba ma iya abin da za ka tashi da yi kusa wannan bane domin da mu je ga hadisan nan فإذا وجدت من يدلي بها ولا يشبهها ومن يدلي بها ويشبه لك حاضرة من يشبهها da ma mace za ta samu wannan ina tana cikin yunwa amma shi zai ba ta iya abin da za ta ce ta yi motsi shi kuma wannan zai ba ta abincin za ta koshi ya ce to ya halatta ta bi wanda zai ba ta ci ta koshi ba wanda take kawai za ta ɗan yi motsin rayuwa sannan ta sake kuma ta mutu bane ba wannan ake magana wal mar'atu bi khilafil walad yace sabanin ko namiji namiji ko da a ce ya kwanta zai mutu ne ya zama sauran sakar ɗaya ya mutu amma sai a ce ba za mu baka abinci ba sai an yi luwaɗi da kai ya ce to wannan bai halatta ba amma a ce kuma zidan ne aka ce masa ba zai rayu ba sai ya yi to wannan akwai kofa wanda musulunci ya halatta masa Allah ya kiyaye wannan da shi ba ba iya magana sa bane a ashiyakul agabi ne ya dauko wannan magana abin mamaki hatta babban malamin su bin bas wannan wanda bin bas malami ne mufti ne a Saudi Arabia eh, bin bas eh, bin bas shi da kansa min ba su suke cewa ko mufti shi da kansa an tambaye shi fatawa akan matsalar nan abin da ya faɗa kenan cewa mace idan har ta shiga wannan maganar ya ɗauko hasali ma karo da hadisi wanda za mu zo hadisi hadisin da bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi shine hadisin nan na hadisul gahar hadisin mutanen da suka fada cikin kogo dutse ya gangaro ya toshe kansu ƙarshe na farko ya tashi ya yi tawassuli da iyayensa na biyu ya tashi sai ya tawassuli da cewa ya ubangiji akwai wata wance yar babba na na neme ta in ji shi ba ya neme ta da dukiya kaza da kaza da kaza da kaza domin ta halarta masa kanta amma ta ki lokacin da ta shiga yunwa shekara ya zama ta na tsanani talauci ya zama ta ta dawo tana neman ta yadda ta karɓa wannan dukiyar domin ta fitar da suna wannan ya kafa hujja da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da labari sai ya ce to ai wannan yana ishara da cewa hadisi ma ya ishara shi tsanani a bakin shugaban an rawaita cewa ya halatta idan tsananin ya kai da cewa za a shiga tagayyar da za a mutu a neman mahuta to hadisi na kashe da zarafi da shi al-imam ali alaihi salam a zamanin sayyidina umar ibn khattabi radiyallahu anhu wata mace ta zo aka ce ta yi zina sai na Umar ya hukunta ya ce a je a yanke mata hukuncin kisa Al’imamu bai al da sauran malamai sun rawaita hadisi eh, eh, eh, idan ban manta ba da aka zo Imam Ali sai na Ali bayi nan sai na Umar ya yanke mata hukunci domin shi sai na Umar ya hukunci da daya zuwa ta ce na yi zina a hukunci ya ce ki maimaita ta maimaita ya sake ta maimaita ya ta mana su sai ta tafi kenan tunda kin tabbatar da ma ikrari na daga cikin shaida al-ikrar ma'ula bishiyoyi ko ya ma fi wannan ya ce to shikenan mun yanke miki hukunci daga yanzu a je a mata hukunci mata ta yi imam ali yana tafiya ko sai aka sai ta ah, ki kai ta yi zina aka ce me yasa kika yi zina me dalilin yin ta zina sai ta faɗa wa imam ali ga dalilin yin ta zina kuma tsanani ne wanda ya kai ga gashi dai tsananin yunwan ne abin ya yi mata tsanani har ya kai ga cewa wani ya ci da sata akan haka kiwo suke yi sun fita kiwo da wani wanda ke dan uwansu ne ko makwabcinsu ne aka je ita dabbobin ta babu nonon da za ta sha babu lokacin abinci yayi ta roke shi abinci ya ce na ai dai da min da kai ta ce ita kuma bata yadda ba har ya kai ga suna dawowa ba a da ta ta sai ta ce ta yarda wannan kalmar da ta faɗa dalilinsa sai ya zamto haka ya faru ita tsoron Allah ya sa mutum ta gaushe na murga hukunci ta sai na mara shi kuma ya mata hukunci da abinda Allah ya ce imam Ali kuma ya ce a ya ce ai na sa mami ta fitri tafi kai a biki ya sa mami tafi ta fita ce su ma suka sake ta imam Ali ne ya ce a sake ta alkali ah, sosai sai na wani wuce kai mata ta dawo ita kuma ka san kasancewa ita Allah take bi Mai ta gudu <laughs> da an sake ta ta sake dawo ta sai dawo jikanta da giri wannan sa da imani ba malam kana ganin wai wai wai wai wai wai wai wai wai kotu ita yake alƙali ce ta yake wani hukunci ya ta zaman zaman prison shekara ashirin da uku ya kalle ta ya kai shekaru ashirin da uku kawai da ya tsalle daga wajen da ake tsaye wannan ko sai gashi ya shigo wajen da take ya zaɓi shi shekaru ashirin da uku a lahira amma ita ne ta koma sai na wani ya ganta a fusace kuma ka san su an saba ma Allah ba ba soyayya sai na wani ya ganta a fusace bai ke dawo da ya taba mata hukunci ba aka ce mama Ali ne ya ce a ga wai mama Ali yana da shi sai na Ali alƙali ya taso ya zo mama Ali ya zo ya ce ah, ya imama ai ga abin da ya faru ta bai kaza ne muka ce ku ya ce ah, ai ka tambaye ta me ta yi me ce ce da ta faɗa sai ce to ai ga shi dalili ga dalili maza Allah ya ce kudra ul hudud bi shubhat duk wani irin haddi in shubaha ya zo a kore shi to daga cikin shubhan wannan ikrahi ya zama mata bala'i wani hali za ta kasance Allah da kasance wala tu kudi ajikum ila tahlukati saka mu sani a gurguje wannan karatun ku mu kara gaya wa duniya zina haramun ne da ijma'in musulunci da ijma'in musulunci babu wani malami a musulmi hatta addinin da ba na musulunci bai halitta zina ba amma kuma darura ita ba magana zina kawai take yi darura ba ta ba magana zina kawai tana maganan abin da ya fi zina wajibi ne ko sallah kake sai wani a gaban ka kana sallah sai zai halaka sai baka ɗauki mataki ba to in har za ka iya taimakon shi yaro misali yana wasa kana kallon shi abin da ya fada rijiya za a zo a hukunta ka ko makamu amma sai gobara ta kama ka kai da babanka Allah kiyaye ko da yara Allah kiyaye ko 'yan uwanka a daki kai kai hukamta kuma yautan ya garbe su za ka dawo kuma tare za ka dawo kuma tare ba haka ko suna su jarba ne kai kuma ka fada ka mutu sunan ka ba wanda ya kashe kai wanda ya kashe kai akwai wanda yana wallahi a bashi ya fada rijiya ana tare shi ana a kan kafa aka fada so dai nace ku sake shi ya fada ya ce da kuma ya kalli rijiya yi da ce wallahi ba ko an yi wata randa zuwa fada ya ba ku kaga ranar da ba su ma kwaye ba duniya to shawari da nake son ba mu yan uwa tambayoyi ana yi na jayi sai bari ya ce to dan zai ci gado tambayar da muke a ah, sai maka aka yi halal ne amma abu ne ya zo da jarabawa a aure ma akwai auren da an yi dan yana cikin shi bahari al'aitatul fasida da ga su kaca kasa sun fi aure ɗari wanda kuma in an yi musulunci ba zai ce ɗan shege ba ne. amma kuma menene jarabawa ne ke to misali ba ku labari wannan wani lahiri alhazar ba ku labari wannan ka'ida ne na malamai na malaman fito a barin gado suka kawo ko kuma a barin haihuwa ɗa ɗa ne kuma jika ne ɗa ne jika a irin zamanin da ko irin zamanin yanzu da ake sace yara suna jarirai sai a sace maka ya Allah ya kiyaye a sace wa mutum ya sai garin tafiye-tafiye je shi la'alla an sace ta kuma ne sai ta zo ta ce za ta musulunta sai ta musulunta kuma sai zuwa aure ta daga baya kuma garin cike sai gane ya sace kuma sun haihu wanda bayan sunan su shegu shegu ne su abubuwa suna nan kar mutum jahili kawai ya sa baki a ilimi wai ah malam ya ce kaza ka tsaya ka kudi dalilin shi kara lafiya in muka tsaya muka gane dalilin mutum sai ka ce to shikenan ilimi suna nan daban-daban ana iya mace mace mutum Allah ya kiyaye wannan ma fatoyi ne wanda ma'ana su ma karshe a zawo kansu <laughs> mutum ya so shi ya samu rikidewar matansa misali a ɗakinsa